To, jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na Rinesa na jihar Kano. Idan za ku iya tunawa, za ku ga wani faifan bidiyo yana yawo na wata ƙaramar yarinya 'yar kimanin shekaru takwas wanda aka caka mata wato wuka a cikinta. Alhamdulillah a wannan ranar ranar sha hudu ga watan biyar na wannan shekara ta biyu da da uku, mun samu wannan rahoto akan cewa an ga wata yarinya a wani kango an caka mata wuka a cikinta wato a kureken sani karamar hukumar kumbotso a nan jihar kano inda yarinyar take kuka sannan kuma jini yana fita daga jikinta wannan ba rahoto ne mai daɗi ba bayan samun rahoton nan an yi sauri an garda da ita babban asibitin malam aminu da ke cikin garin nan kano wanda kuma a lokacin aka kwantar da ita wato aka fara yi mata aiki haka zalika kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad usaini gumel wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da fada da cikawa ya ba da umarnin a yi duk abin da ya kamata na ganin cewa an tattara bayanai bayanan sirri da kuma sauran dabaru na aiki musamman amfani da na'urorin zamani ganin cewa an kama wanda suka yi wani aika-aika dama ita wannan yarinya mai suna Sharifa Usman yar kimanin shekaru takwas ta ba da bayani akan cewa an ɗauko ta ne daga unguwar gadon kaya wata makociyarsu wadda bayan ta ɗauko ta mai suna Fatima ta kai ta tun daga gadon ɗaya ƙaramar hukumar Gwale ta tafi da ita Mariri inda kuma ta kai ta can ta yi yunkurin ɗaukar wuƙa ta caka mata a wuya ta yanka wuyan sannan kuma daga nan ta ɗauki wuƙa ta caka mata a ciki wuƙar ma ta makale a ciki din tun daga nan hankalin ya tashi wanda tun daga lokacin nan wato bacci ma baya yiwuwa sosai ganin cewa wani aika-aika da aka yi wannan mata bata zo hannu ba wanda alhamdulillahi gashi an kai ga nasarar kamuwa wannan mata wanda kuma gata za ku ji daga bakinta me da me wato ta aikata a kina jina eh. ne sunanki fatima fatima wa. shekarun ki nawa na talatin ai na kike da zama gadan kaya gadan kaya to ba mu labari tun daga farko me ya faru da wannan yarinya da ke to ni dai yarinyan nan kawai dai ina zargin dai babanta yana sa yana zuga mijina dai akan ya aure kawai na'am shine ina zargin ina tunanin babanta yana zuga mijina kaman yayi aure shine kawai yasa ya aure ko ya ƙara aure ya ƙara aure ku nawa ne a gidan ni kadai to ya kika yi da kike wannan zargin me kika yi to shine dai kawai na kiranta na ta zo ta raka ni ta zo ta raka ni ina ta raka ki ki ba mu labari a mai kika dauke ta ya kika yi wadda dabara dabara ma kama sai ta ce, zo mu je sharifa sai ki raka ni da inda da muka taho kawai sai na sai wukar sai na sai na taka mata a cikin ta da muka zo mari a ina kika kai ta cikin me kika kai ta cikin sabon ginin nika ne haka hmm. irin ba uwar unguwan ne hmm. to ina da ina kika yanka mata wukar sai ni da cikin ne ni ya caka to sai kuma sai na sa da ta tare sai na sa a wuyanta saboda da ta dauki hannunta da ta dauki sai na dawo cikin na saka to kuma ma har wuyan ma ya yanka amma da ma asali ni cikin ta to da kika cika a cikin ya wuka ta a cikin sai ta tafi za ta sai da ta kusa fitowa to ban san a lokacin da in dai ba a gigice nake ba ba ta fito ba ita wukar kenan eh daga karshe sai na ganta dai kawai a waya a waje to ban sani ba ko na gigice ne amma da alama da ni a lokacin gaskiya ban ta fito waje ba ta je kusa fitowa ta dago fatar amma bata ulo ba to daga nan bayan kin yi wannan aika aika me kika yi kuma daga nan ina kika tafi sai na tafi na zo nake neman mota zan hau hmm. ni ko ba ni da kuɗi lokaci ina za ki kawai ni ko ina ma eh. zan tafi dama na ce zan tafi to amma ina kika gudu sai na tafi sai na tafi can wajejen garin mu amma ban ƙara sa garin ina ne garin naku dangulmi a ina kenan a jigawa me yasa baki koma gidanki ba da ke wannan abu mu koma ba hmm. da zan koma sai na fasa na bari kawai ba to ke yanzu an tambaye ki me ya kai ki aikata wannan aka aka me ya yi dalilin ki kawai dai tsautsayi eh tsautsayi tsautsayi to wani zai ce gaskiya anya kwa wannan wanda zai aikata wannan abin rashin imanin yayi yawa saboda kishiya eh za a faɗi haka ne tunda an yi to kina shaye-shaye ne ko bakin miji ko bakin iyaye ko kuma a'a wani zai ce ma baki da hankali ne Eh, ina dai da makarai haka amma haka eh ina da haka kaina da makarai to a baya an taba kai ki asibiti eh an kai asibitin da wani sau nawa sau daya to kafin aikata wannan aika aika kin taba yin irin wannan abin ki ce zaki dau wuka ki yanka wani ko wani abu makamancin haka ko ki dau sanda ki buge wani Ba ki taba yi ba to ke me kai ki ga yin wannan to sharin shedan ko eh Ikon Allah. To ke kishi ya ce ba kya so? Kawai dai ganin yana ana cikin yanayi kawai ya sa sai na ga kuma ko mutum ba ya niya da kansa ba bai kamata ana cewa sai ya yi ba ana tunani. To kamar yadda kuka ji ta faɗa dai yanzu haka tana babban sashen binciken manyan laifuka a nan banfai wanda kuma mai girma kuma shi 'yan sanda ya sa an ajiye ta wato a bangaren kisan kai wanda kuma da zara an kammala bincike za a gurfanar a gaban kotu to ga mijin nata ma muna tare da shi zan dan yi masa tambaya a takaice saboda kun ga ta ikirarin cewa wai abokin nan baban yarinya can wato yana zuga shi zai kara aure to bara mu tambaye shi shin da gaske akwai wannan karin auren ne ko ya abin yake to a malam za mu dan tambaye ka a takaice ka ji abin da matarka ta faɗa eh na ji to me gaskiyar wannan magana ta faɗa ita wai ta ce saboda ana zuga ka ne zaka kara aure shi yasa ta yi wannan aika aika ba gaskiya ba ko kamshin gaskiyar babu ni ban tashi ƙara aure ba to me wannan magana ta ina ta fito shin dama ta taba gaya maka me tsakaninta da abokin naka Dama tana faɗa hmm. tana cewa ana so a ziga ni in ƙara aure hmm. wa kenan zai ziga ka da shi usman ɗin da sauran abokanai da sauran waɗanda muke gaisawa da su ya kaji a ranka da kaji ta aikata wannan aika aika ai abin gaskiya ba zai musaltu ba ba zai ba zan iya baka misalin cewar ga abin da na ji ba saboda rashin daɗin ban taɓa jin irinsa ba to yaya magana ƙara auren akwai ta ne ko babu ne eh zan iya cewa akwai ta in Allah ya kawo amma a yanzu dai babu